Majalisar Dattawa ta umarci manyan jami'an tsaro na Najeriya su shirya bayyana a zauren majalisar domin su ba da bayanan kokarin kubuto 'yan matan Chibok da a yau suka cika shekaru biyu da kwana ɗaya cir-cir suna hannun 'yan ta'adda da suka kama su daga makarantar su da ke garin Chibok a jihar Borno, Najeriya. Sanata Ibrahim Gobir ɗan majalisar dattawa ne. Gaskiya ganin nake abun wallahi ba a yi nasara ba. To ya za a yi nasara? ita eh, wanda wadda za a ta hanya kawai wadda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su america ko irin su france ko inana china su zo su taimaka mana mu gaya musu su zo su taimaka mana muna neman taimako yanzu in ba mu zo in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu take cikin abubuwan da muka yi shine za mu inviting shugabannin tsaro su zo su ba mu shawara sannan kuma mu ji gare su a ina aka kwana menene za a yi a bangaren majalisar wakilai ma dai sun yi muhawara tare da nuna kwarin gwiwar za a samo 'yan matan musamman da wani faifan bidiyo da gidan talabijin ɗin cnn ya nuna inda aka fidda hotunan 'yan mata su goma sha biyar sanye da hijabi da ake zaton wasu ne daga cikin 'yan mata 219 halaru dauda jika dan majalisar wakilai ne wannan gwamnati ta dan fara ko ta samu mafita akan wannan al'amari wanda ana kai abin da ya kamata a yi shine yanzu a yi addu'a kuma a dan kara ma gwamnati karfin gwiwan cewa tunda an samu wasu kafa waɗanda ake tunanin har za a iya yin yarjejeniyan yadda za a yi a dawo da waɗannan yara to wannan shine babban maganganun da aka yi da kuma yi musu addu'a da fatan cewa allah ya dawo da su lafiya gidajensu lafiya su haɗu da iyayensu da 'yan uwansu Shi ma ɗan majalisar wakilai Garba Cede ya baiwa gwamnati shawara ne akan iyayen 'yan matan na Chibok. Iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman. Gashi sai a ɗauki tallafi a kai wajen matsugunin 'yan gudun hijira. To amma iyayen su a gida suke. Muke cewa su ma ake ba su tallafi na musamman. Ake ɗan tattausa su kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida kuma a dinga musu bayanai masu daɗi kuma a gina su da cewa insha Allah su yi haƙuri wannan abu kaddara ce in Allah ya da su za su dawo a gare su. a ƙarshen zaman majalisan sai da aka yi shiru na minti guda domin tunawa da iyayen 'yan matan waɗanda suka rasa rayukansu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya